اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شخص دوة بيو وتنصفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaka na duniya da lahira don na sunayensa. To, ana maganan dai kalma ju'ar kururuwa. Amma dai ga asalin bayanin kalmar wal ju'aru al-mazkur a aya kenan. Huwan nida'u shine kira sai da zama kira ya fi raye da yin wuta suna fi raye kiraye da kuka shi ake ce masa kururuwa a kaulihi da ala kuma a halak na min abulihin min kal da wala ta hidimina da daman al'umma muka halaka kafin waɗannan ƙuraishawan ya rasulallah masu maka wannan taurin kai da masu maka gaya maka abin da suke iya gaya maka ai da dama kam da dama halakna min karnin min ƙaule mun halaka al'ummu kafin su haka nan ga sai da halaka ta zo mun ga qablahum fana da so ma suka irin wannan kiraye kiraye inda ba ana juhar andida uwa su ma suna ta kira suna korowa suna kira suna kira ah, wa ana ne yake da suna fana da wala ta tahina mana lokacin tsira ya kauce ba uzuri yanzu lokacin uzurin ya kare an riga an ba su dama su tuba yau su tuba gobe su tuba watan nan su tuba wata mai zuwa su tuba shekaran nan su tuba ainihin a shekara mai zuwa shiru suna ga abin nan da ta faɗi kamar ba haka ne ba sun gaskata ne ko ba za su gaskata ba shin ko Allah zai ɗauki mataki wanda zai zama mai muni ko ba zai ɗauki mataki ba suna nan a haka sai ga Allah to sai ka azaba Allah lalle suka ga azama ta ko ana ta kaggama tabbas kuma wurin su aka zo lokacin su kai koke koke koka koka tiraye tiraye tiraye maza na kira mata na kira yara na kira ta ina kun taru gaba da kan mata wala ta na mana lokacin kuzuri ya wuce lokacin tsira ya ce masulla ta wuce sau da kanan shi ke sau da kanan kallon damari wa mahiya minan zalimi na bibayi kowa mahu huwa an ce azaba ce an ce halakar wace ba nesa take ba shi allon da yawancin aikin yana nan hanyar yanzu kuma masu saurin kanna shi su masu na nan irin abin da wa'yanci su kai su mai mai kashi a yau hatta kuwa rabbuna tabaraka wa ta'ala bil mirsad li anna al qada'a alaihim halaka su min a'zami al umur na daga cikin abubuwa masu girma na yi tsamci bu saukar gudan a tuhu gaskiya ayan na kalla kawai maimakon waccan ayan bi annani da abun kiraye su? da suke ta sai nida'ul istigafati kira ne na neman agaji suna neman agajin Allah tabaraka wa ta'ala wastisrahin da da neman agajin nan da kururuwan kuran ake ko kaman abu ka ba kalmomi bida kuma abu ne da kalmomi duk dai sauti ne wannan sauti ne na kiran wani wanda ke kira wannan surahu kuma kururuwa ne wanda kawai an san tun wannan kururuwa na cikin wahala to haka suka tsara mai maganan daidai take ka kaulihi ta halaye? wana dau ya maliku liyaqab alaina haka auta sun ji azaba sun sha azaba suna kan azabar kai sun roƙa ba ba amsa an kefe to yanzu sun canza sun koma wannan roƙon roƙon ka halaka su tunda dai a duniya sun san in kiyo ya yi kiyo ƙarshen sa mutuwa bai yanzu mutuwan su ke roƙo sun dai ka maganan su dawo abu maganan a janye azabar babu Allah sun riga sun gama yin ta to yanzu abun da suke bukata halaka su ya maliku sananne ne suna ne cikin sunayen ko kuma suna ne da suna ne na shugaban karan wuta maliku ya kabe alaina ta cewa ubangijin kai halaka mu ya kabe alaina rubu abun da muka nema tun da cin haka ne to muna roƙon abu guda da a halaka mu لأن القضاء عليهم فمن ينكس من أعظم الأمور التي يطلبونها والركينما ويستغيثون بالموت سنة نيمان آدبي أظلم مفتمتوا من دوام ذلك العذاب تدوما كنا عذاب الشديد حتى za تكون kuma da zama jin ka za su gaba da zama ba a ɗaga an yi kwanuka an yi watanni an yi shekaru abun nan yana nan dai sun ji sun gani suna bukatan halaka ku a cire musu rayukan jaran Allah wa nan musulmi na min kai mana katanga kai mana agaji kai yan uwan mu musulmai da kai wannan asaba maka kauli ta'ala wa idan ulku minha makanan zayyikan na mukarranina da'au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira wa idan ulku minha in an jefa su daga wata kwana daga cikin kwanan jahannama Allah ba da adadi dai gidan hukum kenan jahannama ya haɗa kowace wuta a ciki ya haɗa kowane irin nau'in azaba wanda ma aka ji da wanda ma ba a ji ba yadda aka kira aljanna haka wuta take ma la ainura wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar in makanan bayyikan wuri mai bazazi. shi kansa matsatsi ana masa ana yin azaba da matsatsi a kila wurin mutum goma an samu mutum talatin kawai wahala ce za ta shigar da kai wuce mutum ya ga abin da ake yi a waje kuma ta yi shiga nan wurin ɗin ke shigo daga nan wannan ya hau kan wannan wannan yana makar da wannan kafin kasa sai da dinga ɗaiɓo kawai don mutuwa a irin nan sai a wajen ina nema ya sauke to na Allah ba ya zai kasance da isa lokacin mutum yana da dama saboda sai kullum ana gudun fudulu ya Allah ke yi mu zanen kani karatu je ya gani irin yadda ake mu dangana to na Allah kan ba magana la yu'adhibu azabahu ahad to ga kana haka za a jefa su kanin cikin wani wuri ruling system of bayyana karranita maka sauri wani kan wani wani kan wani gawo so buran hunalika dan za su kira kai ce kai ce su kai ce su zan su to yi kuka to yi kuka kira kai ce Shu. za ta dawo ƙarshen sakamako da zai zo ma kila wannan zai zama daga jami'an masu yin azabar la ta da uliyau masu goron wahida yau kada ku kira kai to daya kai to kai to za ku kira da yawa wada o su goron an ku kira kai to halatta halakoki da yawa halaka na jiran na ba mu da tabbas da kana da kullum mutum ya kwana ya tashi wannan ya zama a gaban shi sai an je lahiran nan ka gaba ka shiga ba kuma mutum bai san a me zai mutu ba sai da kaffa kaffa kaffa kaffa labarin nan don mutum ya shiga kaffa kaffa shiga kaka tsantsantansa ya duba kansa yake yi ya ga alheri da tuwa yake sharri na raguwa shi ne ma ɗan dama dama zai fare to kuma ma a can an karba ko ba karba ba don haka nan idan wannan duniya babu kwanciyar hankali komai daɗewan dare gari zai wayi saboda kana komai daɗewan gari gari zai wayi wazalika addu'a ubi subur wannan kiran subur alladhi huwa azamul hilal alafi in ana maganar halaka halaka halaka halaka to suburu ya fi halaka ya fi halaka walwailu ainihin suburu ya fi halaka ya fi hilaku ya fi wailu ya fi wailu an anwa ijo aji daga nau'in koke-kokensu da kururuwansu wale ya zo billahi ta'ala قوله فمن الله تبارك وتعالى في هذه الآية لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون تذكروا الله يعد الأصيبين مقام بني الله ويدخلوا الله أما ذاك إنكم منا لا تنصرون منا ko ba za a taimake ku ba daga gare ba ku da taimako ba ku da sauki ba ku da sassauci sai dai ninki wannan ma yana daga cikin abin da ke da hankali sai maganan afuwa ne magana babu shi babu shi yanzu jama'a mu gode wa Allah kan da Allah ya zama ka zama ka ji wannan maganan a yau kana da Qur'ani ka karanta magana ka ne amma ka shiga lafiya ba yau aka fara taba jin karatun ba ba yau ka taba karanta ba amma an shagala yau daga cikin ni'imar musulunci da za mu waye gari a ta mu tuna wannan mu ce mu ce Allah ka taimake mu Allah ka tuna mana ka tuna mana ta mana arzikin da muka ɗauko littafin nan an muka karanta muka tuno da halin da ake cikin to Allah ka taimake mu da gyarawa ainihin tuba ya dulla ala annahum wannan na nuna mana mutanen nan in istaghafu in suka nemi agaji lam yughafu ba dai na kun wa in istarhamu in sun nemi ajin kayan su a tausasa musu lam yarhamu ba shara ta ala ila zalika qawlihi وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه suna neman agaji wani ɗan sanyi-sanyi wani ɗan ruwa-ruwa ruwa wannan ba ma abinci ba ruwa ya suka nemi agaji sai a kawo musu agajin jirin wani ruwa zafinsa kamar tafasashen kamar narkakken kalma yau ka ga wuta ce zafin ta sai ta narkar da ƙarfe wannan ruwan ƙarfen shi za a shi dan adam zai shauke dan adam za a fai shauke amma ku za a jiji sha sha ya mutum zai bullo wannan ƙarfen ƙarfe ɗan kawar da ɗan guntu a ciki ka ga ya tashi ya yi ta farfasa ya take shi ma ya koma kamar ruwa fanci ka ba a ɗaiwo da abin da ba a ɗaiwo da a duniya ne ma za a ce ce to mai ɗaiwon shi a rai duk da duniya ana iya shirya dubaran da za a shirya a sa abin da za a sa amma dai zai kama da wahala ɗaiwo su amma ana yi da sai sabon da Allah ya ce wa mahuwa huwa in Allah ya azu ba wani abu da zai gagari Allah a zama su da ruwa kalmahul hasalin ruwan kamar mai tambaya tambaya da zafi tabo zafi yaya lamari aka ta iya shiwil wajuhu yana tawaye disko fiskoki masu cin gaba da haka ba fiska za ta zartaro kusanto da shi dare ba fiska ce za ta sha ba kamar yadda kasan san abin nama shi kusa da wutar zai da kansa naman na tsara na shushu shi shi shi a cikin kwanta wutar na mana ba saboda bala'i daga wutar damai na kullowa da dare su ina fashewa ya kullo ya fashe yana tabbace har ina kona yana neman iji ka wutar shi naman da abin da ke mutuwa daga cikin sama wani ta sa za ta dinga yi haka za ta dinga wannan ainihin toyin yashwil wujuha tana da zana sai sha'i bisa shara ita wannan ne abun sha ai abun sha ai muni wannan ba wasa a wurin zama kuwa ya yi muni inda za a zauna a ce nan ne mazaunin da aka hana dawa baki bakin jahannama da irtifaki inda za a tsara ta yi a tuniya a hana dawa baki inda za su ji ɗan walwala su rage damuwar inda suka baro ga kaza ga kaza ga kaza to wa'annan kafirai a cikin da ake da musu a mafaukin su kenan bayi masauki ayi muni irin wannan masauki to na ga kaza Nena.